ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة مجلسين أشرين تقوس أتكم مجالس من تفسير القرآن ميجرما wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi wannan kuma shine zai zamanto majalisi na karshe a Ramadan din wannan shekarar insha Allah yau ya dace da ranar 28 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta tara. wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 77 a cikin suratu maryam kuma in Allah yarda da niyyar mu surar don haka yau babu amsa tambayoyi don mu samu mu samu mu kammala surar a cikin lokacin da muke da shi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا نعم الله يتي أفرأيت الذي كفر بآياتنا shin baka ga wanda ya kafurce da ayoyinmu ba shine ya kafurta da alkur'ani wa qala utayanna malam wa walada kuma ya ce wallahi za a bani dukiya da 'ya'ya abtala al-ghaib shin ya tsinkayi gaibu ne aka gaya masa cewa za a ba shi dukiya da 'ya'ya natijar kafircinsa amita haza inda rahmani ahda ko ko ya rike alkawari ne daga wajen ubangiji ar-rahman kalla wato ya daina wannan maganar al'amarin ba haka yake ba sanaktubu ma yaqul da sannu za mu rubuta abin da yake faɗa wannan magana tasa ta izgili wani muddu lahu min al'azabi madda sannan mu ƙara masa daga azaba ƙarawa wa hu ma ya kuma kuma za mu ci gadon abin da yake faɗa wato za mu gaje masa 'ya'yan nasa da dukiyoyin nasa ti na farda ya zo mana ranar alkiyama shi kadai wannan ayar an ce <clears throat> riwaya ta zo a cikin sahihul bukhari daga <clears throat> ah, abdullahi bin abbas cewa sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam khabbab ibn al-arat wanda ɗaya daga cikin raunanan mushrikai ne da ake musu ake gana musu azaba an ce eh, na'am mene cikin raunana daga cikin sahabbai o oh, daga cikin mushrikai na ce a cikin raunana daga cikin sahabbai da eh, cikin Afon wanda ake musu azaba habab yana cikin wanda ake musu azaba barakallahu fi yana cikin wanda ake musu azaba dan bayansa ya zamanto kamar ba bayan mutum ba saboda yadda ake kona shi ake masa gashin kuma abin nan ne mai makeri ne yana yin kira to ya yi ma Ah, akwai al'as ibn wa'il as-sahmi mahaifin amr bin al'as shi yana daga cikin mushrikai yana daga cikin jagororin makka daga cikin mushrikai wanda ah, suke gaba da addinin musulunci Allah maɗauka ah, shi ya yi ma habab ibn al'arat ya masa ayyuka har kuɗi suka taru akan shi as ibn wa'il sai habab ya zo wajensa yana neman ya biya shi kuɗinsa sai ce ba zan biya ka ba sai ka kafirta da muhammad sai ce ni kuma ba zan kafirta da shi ba har sai allah ya kashe ka ya kuma tayar da kai sai ce to zai kashe ni ya tayar da ni to idan ya rayar da ni a can zan samu dukiya da 'ya'ya ka zo lokacin sai in biya ka yana mai masa izgili da sha'anin tashin alkiyama to sai allah ya saukar da wannan ayar shi ne ake nufi a fara'aitar ladi ka fara bi ayatina to baka ga wanda ya kafirce da ayoyinmu ba shi ne ya kafirta da alkur'ani shi ne wannan as ibn wa'il da duk wanda yake a kan irin ɗabi'arsa wato mai kafirci da kuma izgili da Allah da manzansa da ayoyinsa kuma yake cewa za a ba dukiya da 'ya'ya yana alfahari da dukiya da 'ya'yansa da yake da su a nan rayuwar duniya? yana ganin tunda yana da dukiya da 'ya'ya ko an yi tashin alkiyamar ma in ma har akwai to zai samu dukiya da 'ya'ya a can to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce, akwala ghaib shin ya tsinkayi gaibu ne cewa in ya mutu a lahira zai samu wannan ya wanda kuma ba kowane mutum ya san bai san gaibu ba domin in mutum ya san gaibu to kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne babu wata cuta da za ta samu mutum domin in ka san gaibu ba yadda za a yi wani abu ya same ka idan ka san cewar a ilimin gaibu ka san cewar kana da ilimin wani mummuna zai zo ya same ka ai dole za ka yi tanadi wannan mummunan ba zai same ka ba kuma da dukkan wani sharri dukkan wani alheri da ya samu gare ka tunda za ka san cewar an ɓoye alherin a nan sai ka je. walau kuntu a'lamul al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su to sai Allah ya ce attala al shin ya ya tsinkayi gaibu ne am ittakhadha 'inda ar ahda ko ko ya rike alƙawari a wajen Allah ar-rahman afwan mun yi ta ambatan ar-rahman a ɗaya daga cikin yan uwa ya bibiyi wannan sura ya ga ar-rahman sau sha shida aka faɗa ni kuma na yi ta faɗan sau sha tara to wannan yana daga cikin rashin tahqiq na yi. ibn ashur a tafsirinsa sha tara ya ci, to kaga da idan mutum ya bibiye su zai ga kan cewar ibn ashur ya yi shi ne ya yi sahau ya yi zamiyar alkalami to kuma nima na bi shi akan wannan kuskuren to alhamdulillah Allah ya saka masa da al'ahiri ya yi tambihi ya bibiye surar ya gani ya kirga ya kirga har sau hudu ya ce shi sai ya ga sha shida ne to bai san yaya ake suka zama sha tara ba eh, to sha shida din ne haka ne amma abin da aka faɗa na maksudi na cewar wannan surar ta zo da ambaton ar-rahman don ta tabbatar da wannan suna na Allah wanda yake mushrikai ba su san shi ba don kuma su tabbatar da wannan sifa ta Allah ta rahama wadda wannan sura ta kunshe ta ita ce rahamar Allah ta annabci wadda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe surar da ita to shine Allah ya ce amitta khadha inda rahmani ahda ko kuma ya rike alkawari ne daga wajen Allah ar-rahman cewa idan ya mutu ya tashi ranar alkiyama zai tashi tare da 'ya'ya da dukiyoyi Allah ya ce kalla abin ba haka yake ba shi ne ma'anar kalla kalmatu rad'i ne ya daina wannan tunanin abin ba haka yake ba lahira ba haka take ba ai yana gani yadda zai mutu zai mutu shi shi kaɗai za a sa a kabarinsa to haka za a tashe shi ba shi da komai sanaktubu ma ya ƙul ba haka ba ne wato bai hangi gaibu ba kuma ba shi da wani alkawari daga wajen Allah kuma Allah ya ce za mu rubuta da sannu za mu rubuta abin da yake yi na izgili wannan tahdidi ne cewar Allah zai masa sakayya domin abin da Allah ya rubuta shi shi ne kan ba magana ce ka faɗa wadda yake ta riga ta tafi kenan ba a'a sai an bincike ka tunda Allah ya ce zai rubuta wa muddu lahu min al'azabi madda kuma mu ƙara masa a cikin azaba ƙarawa al'imdad wato ƙarin da zai zo masa da kowa yake burin ya samu madad shine ƙari to shi ƙarin da zai samu na azaba ne wato Allah zai ƙara masa azaba akan wannan faɗa ƙari akan azabar kafircinsa kuma Allah ya ce wani rifuhu ma ya ƙo za mu gaje shi da za mu gaje masa abin da yake faɗa menene abin da yake faɗa shine malon wa walada dukiya da 'ya'ya Allah zai gaje shi wannan aka ce ishara ne ga cewa ya kusan mutuwa kuma zai mutu ‘ya'yansa za su zamanto ba su ba shi domin ‘ya'yansa fitattu Amur bin al'as ne da hisham ibn al'as dukkaninsu sun musulunta saboda ka shi kaɗai ‘ya'yan nasa ba shi ba su sun rabu da shi tun anan duniya ballantana a lahira waya ati shine Allah ya ce waya ati na farda kuma ya zo mana shi kaɗai. to irin waɗannan abubuwa da suka faru da alkur'ani lokacin saukarsa suna daga cikin wato dalilai na mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya faɗa a alkur'ani aka gan shi a aikace a tarihanci domin tun kafin a yi hijira shi al'as ibn wa'il ya tafi a ta'if yana da gona a ta'if wadda take ba ta da nisa sosai daga makka ya tafi a kan jakinsa jakin sai taka wata kaya da zafi ya ishi jakin sai ya masa wani irin wawan harbi wanda wannan harbin shi ne sanadiyar mutuwarsa ya mutu shi kadai a watsi a cikin daga shi sai jakinsa haka jakin ya kashe shi to ƙarshensa kenan tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira Allah ya kashe shi to wannan shine ƙarshen wanda yake yin izgili da ayoyin Allah Allah ya ce wani rithuhu Allah ya ce sanattubu ma ya ƙul za mu rubuta abin da yake faɗa na izgili na'am واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نعزل المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا نعم Allah ya ce wata <clears throat> ya dunillahi aliha kuma sun kafirai sun riki iyayen giji ba Allah ba kunu lahum izza domin waɗannan iyayen gijin su zamanto buwaya a gare su suna cewa suna bauta musu sun rike su a matsayin wato masu ceto gare su a wajen Allah wato in ma har akwai tashin alkiyamar suka ce to ai iyayen gijinmu iyayen gijinsu suka ce iyayen gijinsu gumakansu su ne za su neman musu ceto wajen Allah saboda haka suna da mataimaka suna da waɗanda suke ƙarfafa su wato al'izza ita ce buwaya wanda yake za ka gagaru abinda kake so dole ka same shi to a kafirai daga cikin rudinsu da suke yi shine suna cewar wato iyayen gijin da gumakan da suka ɗauka za su zamanto musu izza a wajen Allah a ranar alkiyama Allah ya ce kalla wannan karyatawa ne a gare su ina za su zamanto musu izza ina za su zamanto musu wato wata kariya da taimako ba su isa ba su hana musu azaba Allah ya ce bi bi'ibadatihim gumakan za su kafurta da ibadarsu da suke musu wato bautar da mushrikai suke yi ga gumakansu to gumakan a ranar alkiyama za su kafurce musu wa nuna alaihim bidda kuma za su zamanto kishiya a gare su wato maimakon su zamanto izza a gare su sai zamanto akasin wannan kishiya za su zamanto a gare su kamar <clears throat> yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ambaci yadda za a tashi mushrikai wa idara alladina ashraku shuraka'ahum قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون wannan muka ɗauke shi a tafsiri na biyu kenan sai ya na bi ibadatihim ranar alkiyama su mushrikai za su kafirta da bautar gumakan da suka yi a nan sun rike su ababen bauta don su ba su izza to ranar alkiyama sai su ce ha'ula illazin za su ce ma Allah ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik waɗannan sune shuraka'u sune ababan bauta da muka ce da muka kasance muna bautawa ba kai ba ya Allah sai su kan, ha'ula in suka ce ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhimul qawla innakum lakadibun sai su kan su ce ƙarya kuke yi mu ba ku bauta mana ba Allah bai ce ba mu ce muku ku bauta mana ba innakum lakadibun wa alqaw ila Allah yawma idhin salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun a wannan rana sai su miƙa wuya ga Allah da su da wato gumakan su miƙa wuya ga Allah su ce Allah ba mu suka bauta ma ba mun barranta daga gare daga gare su ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adab yayin da waɗanda aka bi su suke barranta daga waɗanda suka yi biyayya kuma suka ga azaba a lokacin nan za su barranta daga gare su a nan kuwa an kulla alaƙa alaƙar cewar wai izza za ta zo musu saboda sun kasance suna bauta a gare su to Allah ya ce ba haka ba ne ita kalmar kalla haka take a larabci tana zuwa da ma'anar tabbas tana kuma zuwa da ma'anar korewa wato al'amarin bayan da kake tsammani ba ne kuma tana zuwa da alamar wato tsoratarwa tsawatarwa wato ahir ahir kai wannan tunanin al'amarin ba haka yake ba to shi ne Allah ya amsa musu da wannan yace kalla al'amarin ba haka yake ba to sai kuma yace alam tara anna na ash na 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza shin baka gani ba ne ya rasulullah wato yi mamaki anna arsal na shayatin cewa mu mun saki shaiɗanu alal al-kafirin akan kafirai wato mun sallada shaiɗanu akan kafirai uzuhun azza suna cuna su zuwa ga saban Allah cunawa wato suna ingiza su zuwa ga saban Allah ingizawa wato Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamakin wannan to wato wannan kamar wa tunda ba ganin shaidanu ake ba amma Allah sai ya ce alamtar shin baka gani ba wato halin kafirai yanda suka samu walicin shaidanu suke bin su akan saban Allah tamkar wato zaka iya gani ne da idanunka wato kenan in dai kai tunani da idan zuciyarka kaga halin kafirai irin alakar da shaidanu kai ka ce za ka gan shaidanun da kansu suna ce masa suna shushuta su kasan yadda ake yi makare yadda ake cuna shi ga mage ya bi shi yadda ake cuna shi ga kurege ko ga zomo ya je ya kamo shi to ta makar haka shaidan yake musu hmm. wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika. wa sharikum fil amwali wal aulad istifzaz wato kai shedan Allah ya bashi izini yayi wasa da hankalin waɗanda suke sun bi shi su ne waɗanda za su shiga cikin jahannama tare da su kuma yana da wato ya kamfato mabiyansa mataimakansa wato waɗanda suke a haye mayakansa waɗanda suke dakaru a haye da masu tafiya a ƙafa da kuma ya zo ya yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da 'ya'yansu duk wannan hanyoyi ne da shaidan yake bi ya batar da su to idan mutum ka tsaya ka duba halin kafirai da yanda suke da bata kai ka ce kana ganin shaidan ɗin, da rundunonin sa yana yin haka to shi shaidan Allah ya sake shi akan kowa amma bayinsa bayin Allah masu ikhlasi masu dogaro ga Allah masu imani masu dogaro ga Allah Allah ya ce innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim ya yace inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina baka da iko a kansu Allah ya kare su za su iya samun taif innal ta taqaw idan massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru za su iya samun taif shine dan shafa daga shaytan da zai same su a halin gafala saboda shi shaytan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi khannas ne a cikin zuciyar mutum yake sai ya kwanto daga zarar ya ga lokacin kana cikin ambaton Allah sai ya kwanto ya buya yana kana gafala to sai tsayif din ya sai ya kama sai ya jefo maka to masu tsoron Allah daga wannan abin ya same su tazakkaru sai su ambaci Allah suna ambatan Allah fa idahum mubsirun sai su samu basira to shi yasa a wato aka umarce mu da lizimtar dikiri domin babu abin a cikin hadisin Nawas ibn Sam'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissar annabi Yahya wanda lokacin tafsir saboda kurewar lokaci ba ambace ta ba amma hadisi ne sahih a cikin Tirmidhi daga cikin Allah ya umarce shi da abubuwa guda biyar ya ce ya gaya ma bani Isra'il kuma ya buga musu misali abu na ƙarshe da ya gaya masa ya ce ina umartanku da ambaton Allah domin shi ambaton Allah kamar mutum ne wanda makiya suka bi shi za su cin masa yana gudu suna bin sa a guje sai ya tsalle ya fada cikin wata ganuwa suka yi suka yi su shiga suka kasa shiga ya ce to ba irin ba halin da mutum yake shiga na tsari daga shaidan irin yayin da yake ambaton Allah to shine zai zamanto masa garkuwa domin ba abin da yake korar shaidan irin ambaton Allah to su ko kafirai ba su da wannan shine Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamaki yanda muka saki shaidanu akan kafirai suna ingiza su a cikin sabo ingizawa idan ka tsaya ka duba irin nau'i na fitsara da kafirai suke yi sai ka ga bayyana wannan aya hmm. salo-salo na fitsara in sun ci gaba sun ci gaba a cikin fitsara ne kai kasancewar wato al'amarin ya fi ƙarfin basirar ɗan adam wato ko yanda mawaka dinnan suke iya shirya waka da suke batar da mutane da suke shaidanci da fitsara da ita kasancewa akwai shaidanu da suke nuna musu wannan abu mutum zai ɗauka wai ai originality ne yana ɗaukan kan cewar innovation ne ai ibda ne yake yi basira ce ta waka nan ku ba wani abu yake ba yana karanta wahayin shaidan ne shaidan ne yake masa shifta yake sa masa wa'annan abubuwan shikenan sai ya gina ta zuwa da wannan basira shi yasa zaka ga shedanin nasu kusan ɗaya ne sai ka ga mutum yana cikin magana shedanin nasa ya san inda ya fuskanta sai ka ga ɗayan ya gaya masa cewa yi nan saboda shedanin nasu ɗaya ne to haka in ka tsaya ka duba ka ga irin abinda ake na fitsara a film industry abinda ake a entertainment industry salo-salo na sabo salo-salo na wato saba ma Allah jalla wa'ala musamman wanda wannan zamanin ya kawo zaka ga cewa zaka yi mamaki yanda kafirai wato Allah ya kyale su dare da shedanu suna cuna su a cikin saban Allah cunawa to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'jal alaihim kada kai gaggawa akan su me gaggawa akan su wato kada kai gaggawar kaga karshen kafircin su inna ma na'uddu lahum adda mu muna kirga musu kwanakinsu ne da dararansu da numfarfashinsu kirgawa sai sun cika sannan mi'adinsu zai zo a cikin wannan akwai ishara ga cewar ga ce ga hakurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam da faranta masa rai hakurtar da shi kan cewar kada kai gaggawar ka ga saukar azabar da ake musu narko da ita ba sai ka gani ba fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un ko ma dai mu nuna maka abin da muka tsoratar da su akan zai same su ko kuma mu ɗauki ranka kafin wannan ya zo ƙarshen al'amarin da ya zuwa wajen mu za su koma to a cikin wannan tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine nuna cewar kamar a hannunsa halakar tasu take da aka ce falata ajal alaihim kada kai gaggawa a kansu ma'ana idan kai gaggawar kai musu addu'ar Allah ya tumbuke su Allah zai karba ka saboda darajar ka a wajen Allah don haka kada kai gaggawa a kansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggawar bakararar addu'a a kansu ba sauran annabawa sun yi gaggawar bakararar addu'a a kan mutanensu kamar annabi nuhu da ya ce rabbi la tadhar alal ardi min al yara ya yi musu bakararar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa da ma mala'iku suka ce mala'ikan dutse ya zo mala'ika jibril ya ce ya ce masa ga mala'ikan duwatsu bai taɓa saukowa ba sai yanzu ka umarce shi ga shi nan zai yi al'amarinka ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana so baƙaƙen duwatsun nan guda biyu a abi qubais da jabalul ka'aba sai in haɗe su gare su da baki ɗaya mutanen makka annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ina ƙauna a cikin su a samu mutane da za su bauta ma Allah ba sa tarayyar komai da shi to haka ya kasance a kan tarbiyyar Allah falata ajal alaihim bai musu gaggawa ba sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutanensa karɓar ce to shi yasa bai musu addu'a ba sai dai ya rinka cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye mutane na domin su ba su sani ba yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda a ranar da muke tara za mu tara masu tsoron Allah almuttaqun wanda suka yi taqwa a rayuwarsu ta duniya za mu tayar da su mu haɗa su ilar rahman ya zuwa ga alrahman. wafda suna halin wato waɗanda ake raka su a matsayin manyan baki kun san al-wufud wafd su in aka ce ga waɗansu manyan baki sun zo sai a je a yi tare in aka yi tare da ƙasaita haka za a kawo su to a wannan hali za a tashi masu tsoron Allah ranar alkiyama a halin wato a a kunkan kamar da ake ce ma convoy shi ne convoy hmm. akwai dan babur a gaba akwai injiniya a gaba akwai yan sanda a gaba akwai spare mota akwai ambulance sannan ga masu rufa baya yan rakiya to wannan shi ne alwufud alwabd haka suke to haka Allah zai tashi haka Allah zai tashi ranar zai tashi almuttaqun ila rahman gawa za su je ga Allah arrahman wannan ba za su zo bane ga wani sarkin duniya ko ga wata babban kabila za su zo ne zuwa ga sarki arrahman wanda mahalicin sama da ƙasa wanda wannan rana shine kadai mai mulki to a wannan hali za a tashe su wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda kuma mu kora mushrikai su ne almujirimin kafirai an kira su almujrimun bi ma'ana masu yi ma Allah laifi domin laifin da suka yi ma Allah ne laifi da babu kamarsa laifin shirka da kafirci to Allah ya ce kuma mu kora su ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirda wato suna masu tafiya wato cike da kishi kun san yadda dabbobi ake kora su zuwa magangaren shan ruwa ko idan suka zo saboda kishi za su taho a gurguje makiyayi yana bayansu yana kora su da sanda to haka za a tashi haka su kuma kafirai a wannan halin za a kora su maimakon ya zamanto jagora yana jan su zuwa inda za su tafi kusan idan aka tashi wato taron girmamawa sai an samu 'yan rakiya idan suka zo su ne a gaba sai su wuce suna zagi su kuma bakin suna baya suna bi su ka mujirmai babu wani a gabansu a bayansu za a rinka kora su ana cewa ku bi nan ku can haka za a kora su kuma su gangaro wutar jahannama a ƙasa take su gangaro kanta wirda alwird ne gangara zuwa wajen shan ruwa yayin da dabba take cike da kishi to a wannan hali za su tashi suna cike da kishi 'yan aljanna duk wanda suke a bayan duk wanda suka tashi a filin tashin alkiyama cike suke da kishi Allah zai kashe kishin muminai daga sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafki ne wanda dukkan muminai za su zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye duk wanda ba mumini ba zai kore shi mala'iku za su kore zai nuna shi mala'iku su kore shi aka ce ya za ka gane 'yan al'umma ka ya rasulallah ya ce idan mutum kana da dawaki wato waɗanda suke a kawan baƙaƙen dawaki amma aka samu akwai wanda suke masu fari biyar ba za ka gane su ba ya ce zan gane su to ya ce haka za ku zo min kuna da alamar wajen alamar ƙyalli a gaɓoɓin alwala to duk mumi ne a wato kofunan ya adadinsu adadin taurarin sama babu shaka bani in ji malam ibrahim khalil ba a cewa shaka ban hmm? kun san abin nan in aka ce ana rabo ana sadaka in sai ga an yi layi shaka ban to shi a wajen wannan ba shaka bani kowa da nasa duk wanda ya sha daga wannan tafkin ba zai kishirwa ba har abada to a wannan hali muminai za su shiga aljanna ba su da kishi su ka kafirai da wannan kishin kuma za a jefa su za a kora su cikin wutar jahannama in suka nemi a kawo musu ruwa yughafu bima'in kalmuhul yashwi alwujuh kamar yadda muka karanta a suratul kahf Allah ya kiyashe mu to yace wa nasuqul na ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'ata ba sa mallakar wato <coughs> ba sa mallakar ceto illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda sai wanda ya rike alkawari a wajen Allah ar-rahman wato ba su da wani wanda zai cece su a wannan rana to wannan wato a ranar da Allah yake tashin muminai a wannan hali yake tashin kafirai ake kora su cikin wutar jahannama to ranar da kafirai wato dukkan mutane wannan ayar la na tana koma ga dukkan mutane dukkan mutane ba sa mallakar ceto a wannan rana sai wanda ya rike alkawari daga wajen ar-rahman wala yashfa'una illa man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idni waye zai yi ceto a wajensa sai da izinin sa wato baka isa ka nemi alfarma ba wajen Allah sai Allah ya baka izini baka isa kai ma Allah gaba gadi ba mala'iku ma ba sa yi wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda da yawa mala'iku da suke sama ceton su baya wadatarwa a wajen Allah da komai sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma ya yarda idan Allah zai yi izini kamar yadda ya zo a hadisin Abi Sa'id thumma ya'zanu Allahu ta'ala bi shafa'a sannan Allah ya izini a yi ceto to sannan ne za a yi ceto to wa yake da iko ya ce zai ma Allah gaba gai ya ce shi ya isa wajen Allah Ga shi Allah ya kore ta wannan jami'un nas ne layan na shafa'a ba sa mallakar ceto a wajen Allah illa mani ta haɗa inda rahmani ahda sai wanda ya rike alkawari a wajen Allah ar-rahman shi ne da imani da kyakkyawan aiki ko kuma aka ba shi izini na ceto kamar yadda aka ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani a hadithu shafa'a mai tsawo dinnan wanda ya zo yanda mutane za su rinka zagawa suna zuwa wajen annabawa tun daga annabi Nuhu, tun daga annabi adam har ya zuwa ga annabi isa sai sun tike tukuna wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce ana laha ana laha sannan ya je ya faɗi ya yabo ga allah allah ya masa izini da waɗannan kalmomi na yabo da ba taɓa yaban allah da su ba sannan allah ya masa izini kan ya ceto to waɗannan su ne akramul wato akramul khalqi ala allah ba su yi ma Allah gaba gaɗi ba sai da Allah ya musu izinin ceto to ina kuma wani wanda yake ba shi da wani izini daga Allah ya ce yana takamar ceto ko yana takamar wani zai cece shi <clears throat> wannan kore ceto da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya tabbatar da shi ga waɗanda Allah ya ba su izini saboda haka shi ceto akwai shi alfarma akwai ta ranar alkiyama wanda makasudin ceto shine rahama ga wanda ake ceton da kuma karama ga wanda ya ceton don Allah ya darashta wanda ya ceton ya isa ya nemi alfarma wajen Allah Allah ya bashi shi yasa annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto iyaye za su yi ceto ‘ya'ya waɗanda suka mutu suna ƙananan yara za su yi ceto ga iyayensu malamai za su yi ceto salihai za su yi ceto abokai ma za su ceto abokai wanda suke sun yi haduwar kirki al yau ma idin ba'aduhun li ba'dhin illal illa waɗanda suke abokan kirki wanda masallaci ne ya haɗa ku neman addini ne sallaci ta haɗa ku ba abokai da suka nuna maka club club ba ba abokai da suka nuna maka kwararo kwararo na shan ganye ba ba waɗannan abokan ba waɗannan sai dai ya zamanto kan cewa wato kuna tsine ma wato kuna tsine ma juna ku zamanto makiyan juna ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da ijja'ani Allah ka kiyashe mu da irin wannan abota saboda haka mutum ya san irin wanda yake zai danganta wanda zai zamanto yayi maka ceto wanda zai zamanto kan cewa ya tuna da kai tunawa ta Allah Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim al yana cewa a cikin littafinsa yake cewa ranar alkiyama idan 'yan aljanna sun shiga aljanna sai su duba sai su gaba su ga waɗansu abokansu waɗanda suke tare da su ba a duniya sai su ce ma Allah ya Allah ina wani mun kasance muna tare da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu shi a cikin wuta sai su ce Allah ka ce za ka faranta mana ta yaya za mu samu farin ciki abokinmu wanda muke tare da shi akan harkar ka shi kuma yana cikin wuta sai Allah ya ba su cetonsa ya fita shine ibn qayyim yake faɗa yana kuka yake cewa ya bayin Allah almajiraina da nake koya muku idan kun shiga aljanna kun zuba kun ruba ba ku ganni ba to ku tuna da ni da nake muku wa'azi da nake gaya muku ku tuna da ni ku ce ma Allah kuna neman ceto ni ma a shigo da ni to kaga irin tawali'u malami yake cewa idan almajirai na kun ga wannan hali ku tuna da ni to saboda haka ceto yana ba da daraja ga mai ceton bayyana darajarsa ne a wajen Allah da kuma rahamar Allah ga wanda ya izini a masa ceton to idan duk sun yi ceton waɗannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata Allah zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihai sun yi ceto kuma saurani ubangijin talikai sannan Allah ya fitar da mutane wanda ba su da komai in ban da kalmar shahada ya shigar da su aljanna ba su taba aiki ko kaɗan ba illa sun mutu da imani wanda duk ya mutu da imani ba zai dawoma cikin wuta ba Allah ka kiyashe mu na'am وقالوا اتخذ الرحمن laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafat يسخرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله جل وعلا يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كما سكتي الرحمن Allah ar-rahmanu ya riki ɗa wato shi ne faɗin mashirkan makka da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata da kuma wato nasara da suka ce annabi isa ɗan Allah ne musamman wannan surar ta ƙunshi wannan magana tasu ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana kamar yadda ya gabata wato kamar wannan surar an saukar da ita dan a shirya Haɗuwar da musulunci da haduwar farko tsakanin musulunci da addinin nasara shine zuwan su Ja'far da suka yi Habasha don an saukar da an saukar da sura saboda haka a cikin zuwan su sun fuskanci addinin nasara da aka canza ake da'awar nasab danganta ɗa ga Allah cewa annabi Isa ɗan Allah ne saboda haka surar ta ƙunshi wannan abin Dan ya zamanto musulmi da za su je su haɗu da su suna kan basira akan yadda ahalul kitab suka zami da kuma irin girman wannan magana da yadda ba ta dace da addinin da Allah ya saukar daga sama ba kamar wannan tanadi ne shiri ne ake musu ita wannan sura don haka da Jafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu da ya tashi zai karanta abinda sarkin habasha na jashi ya ce masa ya karanta na abinda aka saukan musu na alkur'ani wannan surar ya karanta ya karanta musu wannan surar to kun ga a can an yi inkarin aka ce ma kana lillahi an da min waladin subhana to saboda muhimmancin al'amarin da kuma kan cewa wannan ƙabiya ce wadda musulunci ba zai gushe ba yana fuskantar ta domin musulunci Allah ya yi shi kan cewa zai rayu kafaɗa da kafaɗa tare da addinin nasara har yanzu haka muke tare da addinin nasara to shi sa aka sake maimaita shi ta wata fuska wadda ba a maimaita shi a can ba shine fuskar da za ta nuna girman laifin da ke cikin wannan magana da girman haɗarinta ga wato halitta baki ɗaya Allah ya ce sun ce al-rahmanu ya rikida to wanda yake a cikin wannan dan ambatan Allah da wannan suna na ar-rahman bayan tabbatar da wannan suna da sifa ta Allah ta ar-rahman akwai abin da yake nuna rashin haduwar cewa Allah ar-Rahman ne da kuma zamantowarsa yana da ɗa domin ɗa baya daga domin ɗa wato juzi'i ne juzi'i ne ɓangare ne na uba saboda haka yana da daidaita da ubansa tun da jinsinsu ɗaya tun da ku yana da daidaita da mahaifinsa ba shi da buƙatar rahama daga wajensa to shi ku Allah ar-rahman ne saboda haka ba zai yi ba a ce ar-rahman yana da ɗa don ar-rahman dole ya zamanto wanda duk yake ba shi ba yana buƙatuwa ga rahmarsa to shi yasa sai wannan fuska ta uku kenan ta muhimmancin ambaton sifar Allah da sunansa na ar-rahman a wannan bigira Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda wallahi lallai kun zo da magana mai girma wato idda ai mai girma mai nauyi takadu samawatu ya na minhu sammai sun kusanta su kekkece daga wannan magana watan shakul ardu ƙasa ta dare ta tsage wata hirul jibalu duwatsu su rugurguje hadda rugurugu daga wannan magana wannan ya nuna cewar wato sama da ƙasa da duwatsu suna da ihsasi suna da sani da shaidar alkur'ani da wannan shaida kuma cewar maganar da ake yi na wannan kafirci da danganta ɗa ga Allah wanda yake zagi ne ga Allah wato magana ce wadda take halittar Allah ma wato tana makirkita tana razani da wannan magana domin razanin shi aka ne ma'anarsa zai sa sama ta kekkece sama ta kekkece saboda girman wannan magana saboda me saboda an dangana magana da bata dace ba ga Allah saboda dukkan halitta ya san girman Allah a cikin asalin halittarsa ba shi da wani zaɓi in ba bautar Allah ba walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha kowane halitta ya sallama ma Allah ya san girman Allah ayar wannan shine tsakon kwani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka a hannunsa ya ji yadda sahabbai suna tasbihi ga Allah idan mu ba mu san girman Allah ba dukkan halitta ta san girman Allah saboda haka wannan magana cutarwa ne da batanci ga Allah Allah ya ce adani ibnu adam wala yahiqu lahu an yu'dhiyani dan adam ya yi mun batanci, ya cuce ni bai cancanta ya cutar da ni ba ya ƙolo ittakhaftu walada wa ana wahidul ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alhali ni kwa ni ne wanda take ni ne kadai kuma wanda nake dukkan wani abu yana bukatuwa ga zuwa gare ni ban haifa ba ba a haife ni ba kuma ba ni da wani wanda ya kama da ni Allah ya makansa wannan kirari to idan Allah ya ce ɗan adam yana cutar da shi Allah ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam to halittar Allah sun sani don haka abin yake tayan musu da hankali mala'iku ma suke a tsorace shine Muhammad ibn Ka'ab al ɗaya daga cikin tabi'ai yace makiya Allah sun nemi su tayar mana da alkiyama tun kafin lokacin ta yi yana zagi yana tsine ma waɗanda suke wannan magana domin idan sama ta kekkece ƙasa ta dare duwatsu suka rugurguje tashin alkiyama kenan to sun kusanta si wannan daga wannan magana tasu an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awar ɗa ga Allah ar-rahman wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada baya dacewa baya cancanta ga Allah ar-rahman ya rikida domin in ya rikida bai zamanto ar-rahman ba domin an samu wani wanda yake shi ba shi da bukata ga rahmarsa kuma wato mustahili ne ai wannan wa mayan abinda ake nufi da al imbigha shine ka nemi abu a amsa maka wato in ma ka nema ba za a amsa maka ba in aka ce mayan baghi in ma ka nema ba zai yiwu ba ba ba'ana ai mustahili ne korarre ne a cikin wato hankali a cikin halittar Allah a ce Allah ar-Rahman ya rikida domin in ya rikida bai zama Allah ba ya bukatu ya samu wanda yake daidai da shi shi ko Allah ba zai yiwu ba ya zamanto akwai wani wanda yake daidai da shi domin in akwai wani wanda yake daidai da shi kowa sai ya tafi da tasa halittar idan lazahaba dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun da haka ne kowa sai ya tafi da halittarsa kowane Allah sai ya tafi da tasa halittar kuma ɗaya daga cikin su dole yayi sai dara yayi rinjaye akan ɗayan sai shine sai Allah ya ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke sifantawa ai wannan ba mai yiwuwa bane domin kana ganin sama akwai wata halitta in banda halittar Allah akwai wata halitta in banda halittar Allah akwai wata duniya in banda duniyar da Allah ya yi in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani wanda ke cikin samai da ƙasa face zai zo ma Allah abda yana bawa duk wani wanda yake a sama da ƙasa to zai zo ma Allah a gurfane wulakantacce a kaskance a matsayin bawa ga Allah wato yana mai kaskanci gare shi ranar alkiyama mala'iku aljanu mutane manzanni da annabawa babu wani wanda yake face zai gurfana gaban Allah yana bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye su gabaki ɗaya ba wani wanda ya fita daga cikin ikonsa wa addahum adda ya kidaye su kidayewa kowa Allah ya kiyaye shi ya kidaye shi kidayewa hatta hatta hatta kiyashin nan da yake tafiya Allah ya kiyaye shi kai hatta ganye wanda zai faɗi wanda in ya faɗi ba za ka ji nauyinsa ba ba za ka ji sauti ba Allah ya ce wa mata skutu min waraqatin illa ya alamu ba ba wani ganye da zai faɗi face Allah ya san shi ba ma kuma kawai Allah ya san shi ba illa fi kitabin mubin yana cikin littafi bayyane ya rubuta to irin wannan wannan shine Allah wannan shine Allah to ta yaya za a danganta masa abin da bai cancanta gare shi ba wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkaninsu masu zuwa ne gare shi ranar alkiyama su kadai kowa shi kadai kwallinsa ba wanda zai je ma Allah yana da runduna yana da mataimaka yana masu kariya yana da masu rufe masa baya yana da 'yan banga yana da duk abin da ake tsammanin a duniya shine yake ba mutane rudi da duniya kowa zai je ma Allah shi kadai wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannen su mai zuwa ne gare shi sai aka kawo da sigar fi'ilul mudari da sigar ismul fa'il mai nuna thubut wato kowannen su mai zuwa gare shi ne tabbas yawmal qiyamati rana alqiyama farda shine Allah ya sanya mana wannan aya Allah ya sanya mutuwa akan mu babu wani wanda yake shakkar cewa zai mutu kuma in ka mutu in ba daga abin da annaba su gaya maka ba ba ka san inda za a kai ka ba sai inda aka yi da kai sai inda aka kai ka kuma in ka mutu kai kai kadai za ka mutu in ban da wawaye kamar wani wawa da aka nuno ya je ya binne ubansa da bmw ta miliyan 37 aka nuno shi suna binnewa wanda yake hatta 'yan uwansa kafirai sun san mahaukaci ne shi kowa shi shi kadai za a binne shi kaga tun daga nan Allah ya nuna maka cewa kai kadai ka tafi wajen Allah kai kadai to Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wannan da yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda da da karfafan abinda Allah ya faɗa ne a can da ya kore da yake ce wanda yake cewa la'uta yanna malan wa walada za a bani dukiya da 'ya'ya hmm. to Allah ya ce ranar alkiyamar kowa mai zuwa masani shi shi kadai ba shi daɗa duk waɗannan maganganu da Allah maɗaukacin sarki ya yi wato narko ne da ban tsoro akan girman wannan magana wanda a cikinsa ya ƙunshi girmama Allah ku duba a cikin ayoyin nan sau hudu Allah yana faɗan ar-rahman wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati takadu samawati Ya minhu na min al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullum man fi samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani abda ta al-ibhar fi mawqi' al-idmar wajan da yakamata akawo damiri a rinka cewa shi sai ba a ce shi ba sai aka rinka maimaita shi da sunan sa rahman saboda makanin makanin bayanin girman Allah ne da cewar a tsarkake Allah daga abin da bai cancance shi ba ku tuna bayan Allah mala'iku fa babu abin da suke yi a rayuwarsu a halittarsu in banda tsarkake Allah tsarkake Allah suke yi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace magana ce tafi soyuwa a wajen Allah yace maganar da Allah ya zabe ta ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo gare shi abinda suke kenan Shi ne kamar numfashi a wajensu mu iska da muke shaƙa a wajen mala'iku tasbihi shi ne kamar numfashi a wajensu Jiddadin ba abinda suke illa tsarkake Allah saboda haka duk abinda zai zamanto tsarkakewa ne ga Allah wato shine gaskiya domin babu kalmar gaskiya irin kace tsarki ya tabbata ga Allah domin shi ne wanda yake kamalarsa mutlaka babu ta da wani kaidi ya cika jalla wa'ala babu wani nakasu tare da shi saboda haka tsarkake shi daga dukkan tawaya shine gaskiyar da masu gaskiya suka faɗa babu gaskiya kamar wannan magana to shi yasa Allah ya ta maimaita wannan domin makani ne aka yi wannan abin da ake ce ma a balaga al-itnab a tsawaita saboda wata ma'ana an tsawaita wannan maganar dan a bayyana wato girman wato girman Allah jalla wa'ala girman zatinsa da girmomin sifofinsa da tsarkake shi daga abin da azzalumai suke faɗa a gare shi uluwan kabira to sannan Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda hakika waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari da sannu Allah ar-rahman zai sanya musu soyayya wato yayin da ake tashin waɗannan waɗanda za su tashi su su kaɗai ba su da mataimaka to su waɗanda suke imani suke aiki na gari Allah zai sanya musu masoya domin zai sanya musu soyayya an fassara ta da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko Allah zai sanya musu awidda masoya su ne mala'iku waɗanda za su kasance tare da su Allah zai sanya musu su waɗanda yake za su kasance tare da su da mala'iku da kuma bayan Allah na gargaru annabawansu za su zamanto su ne tare da su domin annabawa ranar alkiyama za su tsaya a kan sirat suna roƙa ma al'ummominsu a tabati suna allahun masallim sallim to wannan yayin da mushirikai da kafirai ba su da kowa gumakansu da suke da su wanda suke da awarcewa za su yi musu ceto sun barranta daga gare su waje Allah bainahum mawbiqa kamar yadda muka karanta a suratul kahf an sha makance tsakaninsu to suka waɗanda suke imani da aiki na gari. to su ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai haɗa su da mutanen kirki masu soyayya ta gaskiya wanda sun kasance tare da su tun a nan duniya ma'ana ta biyu Allah zai sanya musu soyayya wato zai sa a rinka son su wannan ishara ga hadisin da ya zo a cikin sahihain wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira Jibril ya ce ma Jibril ina son wane ka so shi sai jibrilu ya so shi sannan sai jibril ya kira a cikin mala'iku na sama ya ce Allah yana son wani ku so shi sai su so shi to sai a sanya masa ƙabuli karbuwa a cikin zukatan mutane a cikin zukatan bayan Allah kaga ana son sa haka kawai Allah ya sa ana son sa to saboda Allah ya so shi haka kuma idan Allah ya ki bawa sai Allah ya kira jibril ya ce Allah yana kin wani ka kishi sai jibrilu ya kishi sannan ya kira ga muta ga mala'ikun sama Allah yana ƙinwa na ku kishi sai su ƙishi to sai a sa masa ƙiyayya da rashin soyayya a cikin zukatan mutane a bayan ƙasa mutane su ji kawai ba sa son a cikin tafsirin Ibn abi hatim a tafsirin wannan ayar sai ya ambata a maganar da aka rito daga Hassan al-Basri ce wani mutum ne ya ce shi kuwa zai lizumci bautar Allah da ibada da kyawawan ayyuka domin a rinka ambatansa da cewa ai wani mai ibada ne wani an san shi da ibada ya ce ya zamanto ya lizumci masallaci kullum aikin kenan kullum sai ibada sai yawan sallah ya ga ba wanda ya kula shi ba wanda ya ambata cewa a'a wane bayan Allah wane na Allah kullum sai sallah ina ka fito masallaci daga ina za ka je masallaci ya gaba ba wanda ya kula shi da wannan sai ya koma ya makansa fada ya ce to ni na yi dan a ambace ni da wannan ba wanda yake ambato na to na yi dan Allah mana ya yi wata bakwai yana haka bai samu komai ba sai ya ce makansa na yi dan Allah mana tsakaninsa da Allah kun ga albarkar wato ibadar kenan ita ibada idan dai mutum ya yi ta kamar yadda Sufyanu tauri ne yake faɗa yace mun nemi ilimi ba dan Allah ba sai da ya jawo mu ya kai mu dan Allah sai yace yi dan Allah mana sai ya mayar da hankalinsa ya tsarkake niyya ya yi dan Allah sai Allah ya sanya masa soyayya a cikin zukatan bayinsa saboda haka in kana neman soyayya ka nemi soyayyar Allah idan Allah ya so ka ka gama amma duk wanda ya nemi soyayyar mutane wannan ya nemi ghayatun la tudrak wato ya nemi manufa wanda yake ba za a cin mata ba duk yanda kai musu sai su ce ba ma yi amma in Allah ya ce yana yi da kai wallahi so sun so sun ki sai sun yi wannan sunna ce ta Allah wannan ita ce ma'ana ta biyu ta saye ja'alu lahumur rahmanu wudda ma'ana ta uku wato Allah zai sanya musu soyayya tsakaninsu soyayya ta gaske ita ce soyayya tsakanin muminai dukkan soyayya akan wani abu na duniya to ta ƙarya ce soyayya ta gaskiya ita ce soyayya tsakanin muminai domin Allah ya ce sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya zai sanya soyayya a gare su wato za su rinka son juna soyayya ta gaskiya to wanda yake soyayya ce tun anan ba za ta yanke ba har a lahira kun ga kamar abin da muka ambata ta shafa'a dinnan ita ce za ta sa su yi majunansu shafa'a suna cikin aljanna za su tuna da kan cewar ai akwai ɗan uwansu da suke haɗuwa a masallaci suke itikafi tare sun shafa sun shafa ba su gan shi ba to wannan soyayya ce ta gaske al'akhila'u yauma mai idin ba'aduhun li ba'din illal illa wato masu hulla madaɗa madaɗan juna a ranar lahira a wannan rana makiya ne illal al sai masu tsoron Allah to wannan shine halin muminai saɓanin kafirai da za a tashe su su su kadai ba su da mataimaka su ka muminai za su tashi da wannan gata Allah ya gama ma muminai gata da ya ce musu wannan sai ya rahmanu wudda Allah an rahmanu zai sanya musu soyayya kun ga wannan ta haɗa soyayyar Allah soyayyar mala'iku soyayyar annabawa da mutanen kirki da soyayyar juna da soyayyar da soyayyar halitta karanta inda daga cikin sahabbai daga cikin magabata na kwarai wannan kista ta tabbata ga imamu ahmad wata ran ya bata zaki ne ya zo ya sa shi a hanya ya tafi da shi har ya sa shi a hanya wanda ya rike Allah hatta dabbobi da halittar Allah Allah zai sanya su su so shi to kuma a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar sunnar Allah a cikin hadithul qudsi bawa na bai kusanta da ni ba da abin da ya fi soyuwa a gare ni irin abin da na farlanta masa ba zai gushe ba yana da kusanta gare ni da ayyukan nafila har sai na so shi to wannan soyayyar soyayyar Allah ba ana samunta ba bane da bambadanci ba ana samunta ba bane da wani abu na duniya ba ana samunta bane daga dara ba ana samunta bane da wani asali ana samun ta ne da abin da mutum yake yi tsakaninsa da Allah hmm. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu soyayyarka to sannan Allah ya bayyana waɗannan ayoyi biyu da suka nuna ƙarshen surar ya zo ya ce fa inna ma ya sarnahu lisani to mu dai kaɗai dai mun sauƙaƙe shi da harshenka shiwa wa ake nufi alkur'an saboda abin da in aka faɗe shi an san shi ake nufi wanne ne in ba shi ba menene abin da Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a ce shi in ba alkur'ani ba to mun sauƙaƙe shi da harshenka wato Allah ya sanya alkur'ani mai sauƙi ne da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine larabci yau da alkur'ani da chinese yake sai Allah ya sanya shi da larabci wanda duk duk a ujumarka duk bobancinka komai bobawanka Allah ya kwanci harsha wala kad yassarna alqur'ana lidhikr Allah ya sauƙaƙe maka ga faɗansa kaga mutum bai fahimci da abin da ya fahimta na alqur'ani amma ya rera shi da tajwidinsa ya karanta shi kamar balarabi to wannan sauƙi ne da Allah ya yi to kaga wannan alkur'ani yana magana a kansa da kansa ba haka alkur'ani yake ba Allah bai sauƙaƙe shi ɗin ba to yanzu menene wani abu na gaskiya da muke nema fa bi ayi hadithin ba da huyu uminu wani zance kuma ake nema ya imani da shi bayan abin da alkur'ani ya faɗa to Allah ya ce mun sauƙaƙe shi da harshenka litubashshira bihil muttaqin domin ka faranta kayi albishir da ga wato masu tsoron Allah da shi alkur'ani da kan cewar za a tashe su ranar alkiyama a matsayin manyan baki wato zira bihi qauman ludda kuma kai gargaɗi ga shi ga waɗansu mutane ga mutane waɗanda suke waɗanda suke takadaru kangararru waɗanda suke su ga masu ba sa yadda da gaskiya komai bayyana ta gare su shine ainihin takadaranci wato al'aladdul khisam mai tsananin gardama da takadaranci su ne wanda Allah ya fi komai ƙi a cikin mutane waɗannan su ne alamar wato kafirai da kafirci shi ne taƙadaranci wanda larabawa wato suna alfahari da shi larabawan jahiliya suna alfahari da taƙadaranci don su nuna kan cewa su ba a isa a tankwara su ba shi yasa bayyanan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin larabawa aya ce ba abin da ya isa ya tankwara ba ku gaba larabawa ba su samu sarki ba ba su samu sarki wanda zai hada su gabaki ɗaya ba saboda su ba su isa wani ya tankwara su ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda aka kira shi dayyanul arab wato sarkin larabawa wanda dukkan larabawa sun miƙa wuya gare shi ba abin da ya tankwara larabawa suka yi miƙa wuya illa Alƙur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam da Alƙur'ani, to Allah ya ce domin ka yi gargaɗi ga mutane waɗanda suke masu takadaranci to shi ne kaga wannan ya tabbatar da annabci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne albishir da gargaɗi kamar yadda muka faɗa maudu'in suran nan makasudinta tabbatar da annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da haka Allah ya kawo ƙarshen ta ya bayyana ya ce ya sauƙaƙe alƙur'ani da harshen sa na larabci domin wato ya yi wannan wazifa ta annabci bishara ga masu tsoron Allah da alƙur'ani da kuma gargaɗi da alƙur'ani ga waɗanda suke takadaru kuma wannan ya nuna kan cewa babu bisharar da za ta amfani muminai irin bisharar da aka yi ta da Alƙur'ani, wa'azin da aka yi shi da Alƙur'ani babu kamarsa kuma babu gargaɗi da za a yi ma mutanen da suka fanɗare irin gargaɗin da za a yi musu da alkur'ani saboda haka yayin da mutum zai wa'azi ya yi wa'azi da alkur'ani fi isa matuka wajen wato isa ga zuciya to sannan kuma Allah ya kare da wa'azi a wanda yake domin a yi izina Ya ce wa kam ahlakna qablahum min ƙaru? wato nawa ne muka halakar gabaninsu na ƙarni wato na al'umma wannan kam ɗin wato da take nufin ai da yawa ma'anar wannan istifam ɗin da ma'anar da yawa wato da yawa mun halakar su da yawa na ƙarni muka halakar su ƙarni da yawa waɗansu an san su waɗansu ba a san su ba wannan tsoratarwa ne ga waɗanda suke ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewa Allah ya halakar da da yawa daga waɗanda suka ƙaryata manzanni da aka masu karyata wannan manzan su ma ba za su tsira ba daga abin da ya samu al'umomi gabaninsu wannan ban tsoro ne hal tuhissu minhum min ahad shin ka ji duriyar wani daga cikinsu au tasma'u lahum rikza ko ka ji motsin wani daga cikinsu al-ihsas shine ka ji wani abu da wato ka ga wani abu wanda za ka iya wato hasashensa kana hasashen wani daga cikinsu koko kana jin ɗuriyar wani wato ɗuriyar shi ne wani labari wanda yake wato a motsi shi ne wanda yake ba lalle ka ji shi ba watakila za ka iya ganinsa to baka su ba motsin ma kaji wanda baka gani ba ma yaushe za ka iya jin motsinsa wato ma'ana sun yi nisa a cikin tarihi sun zo sun yi zamanin nasu sun yi duk abin da suka yi sun tafi sun gama kamar ba a yi su ba saboda haka kuma Allah yana nan to wannan gargadi ne a yanzu in ka tsaya ka duba irin al'ummomin da suka wuce idan ka je wajensu idan ka wuce ta inda suke ba inda ya kai shi shuru kamar su yanzu in ka wuce cikin mada'in salih ga ginin nukan nan kana gani amma sai ka ji shuru tsit kamar makabarta ce in ka je makabarta lokacin da ba a gunna kowa sai ka ji tsit ga mutane nan dubunne a kwanci hal tuhissu minhum min ahad kana jin duriyar wani Autas tasma'u lahu rigza ko kana jin wani motsi nasa sun yi sun gama to saboda haka kowa ma haka zai tafi Allah kuma ba mu kyakkyawan karshe to da wannan muka zo karshen wannan sura suratu maryam Allah ya haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani kuma da wannan ne muka zo karshen wa'annan majalis na tafsirin alkur'ani na wannan shekara ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara.